kamar yadda alƙalman hukumar zabe ana ke nunawa a jihar taraba akwai wasu yankunan da jama'a ba su fito ba sosai yayin zaben shugaban kasa lamarin da ya sa shirya wani gangamin faɗakarwa game da muhimmancin jama'a su fito domin zaben ranar asabar da ke tafe dr ibrahim jalo da ke cikin shugabanni addini a jihar ya ce muddin da al'umman jihar taraba na son ci gaba to fa labudda sai sun fito sun zabi waɗanda suke ganin za su kai su tudun mun tsira saboda haka ai kokari a zaɓi shugabanni adilai kuma a zaɓi waɗanda suke tare da adilai domin shiga cikin gayyar adilai shi ma zai taimaka maka eh, domin eh, ya yi mutum ma ya zamanto watakila mai adalci mai adalci ne to amma in yana cikin babbar jama'ar da duka mugaye ne marasa kirki to sai ga cewa ya kasa yin adalci to saboda haka sai a dubi gayyar mutanen da aka fi sanin su da cewa mutanen kirki ne ko jagororin su mutanen kirki ne a san su da adalci domin wa'annan za mu tsammanin tun da babbar gayyar an shaidar ta cewa tana da adalci mutanen kirki suna cikinta ko da za a ce shi wannan kirkinsa baya da yawa sosai to zai gyaru domin wannan yana da muhimmanci kenan eh, an zo zaɓe a nuna basira a yi abin da ya kamata wato a zaɓi mutanen kirki mutanen da suke cikin tawagar mutanen kirki su ma dai makiyaya fulani da alamun fa ba za a basu a baya ba kamar da yadda wannan adon fulani ke yin kira kana magana da arzo ibrahim mutum biyu eh, ina kira ga fulanin mu na taraba akan su fito kwansu da kwarkwatan su rana asabar din nan mai zuwa su jefa kuri'a kuma su ba da kuri'a kamar yadda ake bukata su zaɓi abin da su zama muna alheri a ƙasar nan to ko me magoya bayan yan takarar kujerar gwamnan ma ke cewa ne da farko daga wani dan jam'iyyar APC sunana malam Salisu Bawa a yanzu ba mu da haya mafita illa a hajiya a aishatu jummai alhassan dalili kwa ne kaga na ɗaya an lalata siyasar taraba da kabilanci da yanki da addini to muna gani ita ce kawai za ta zo ta gyara waina al'amura da kuma yawan fadace fadace to sai dai kuma ga NPDP irin su Alhaji Hassan Karofi na maganin ɗan takarar jam'iyyar su Mr. Daril Ishaku shine fa zai lashe zaɓe. muna ganin dai harsashenmu dadar ya bushe ne zai kai bantansa da ya dan jami'an pdp me yasa kuke gani zai kai bantansa eh to dalili a nan dalilai suna da yawa amma ba kaɗan daga cikinsu na farko dai zaben da aka yi na sanatoci da res da shugaban ƙasa ya nuna pdp da take da karfi a taraba duk ita da ci yawancin wayannan kujeru kuma har ma da kujerun shugaban kasa jami'ar pdp ce da ta lashe zaben shugaban kasa da kuma dukkanin kujerun majalisar dattawa a jihar taraban batun da takarar gwamna na jami'ar sdp chief davis sabakin tdsk ke fa ganin za ta sauya zane a wannan karon ba zai yi ba yanzu hakan nan jikin mu bai sanyi ba yanzu ba gashi gwamnati ta a sama ba muna jiran su su zo kuma su zo su yi da sun ranar nan da sun yi shi domin sun samu kafin guya daga daga eh, gwamnatin tarayya yanzu da gwamnati ta canju mu ma muna jiran su su zo su gam da zai faru kuna ganin ku jami'an adawa za ku iya kan bancan ku za ku ci zabe insha Allah za mu za mu mu ci zabe in muka hadu eh, eh, da supporters na muka hadu duka muka shiga gida gida kowa ya fahimci abin da ya faru za mu iya cin zabe insha Allah Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya waɗi kowa ya shaida sha canza wani. Ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa 'yan ƙasa. Domin shi ne mai tausan gida, mai bautawa gida, mai bautawa 'yan gida.